ya tashar da ke tsage gaskiya komai ɗacinta masu kallon mu Assalamu alaikum za ku kalli takaitattun labaran matashiya TV a ramuna litinin 16 ga watan almarin shiga ta dubu hudu da da arba'in shida bayan zaman zo sallallahu alaihi wasallam daga muka zuwa birnin madina wanda ya dade da ashirin da biyu ga watan yulin shekarar hudu miladiya Gwamnatin jihar Kano ta bayyana cewa nan ba da jimawa ba za ta gudanar da zaben ƙananan hukumomin jihar. Mai magana da yawon gwamnan jihar Sinusu Bature da wakin ne ya bayyana hakan a yayin wani taron shugabannin jam'iyyar su ta NNPP a gidan gwamnatin jihar. Ya ce za su gudanar da zaben ne bisa hukuncin kotun koli da ya baiwa ƙananan hukumomin cin 'yancin gashin kansu. a nan kuma gwamnan jihar katsina umar duk dukware ya bayyana cewa gwamnatin ta na shirye-shiryen samar da tashar wutar lantarki a jihar domin amfanar gidaje da kuma masana'antun jihar shugaban hukumar samar da wutar lantarki a garin kankara a jihar alhaji abdullahi matazuni ya bayyana hakan ga manema labarai a jihar ya ce za su samar da tashar wato wutar lantarki ne da haɗin gwiwar wasu kamfanonin ƙasashen ƙetare da na cikin gida tsohon sakataren jam'iyyar pdp na ƙasa mustapha abubakar ya yi murabus daga jam'iyyarsa ta pdp tare da komawa jam'iyyar apc tsohon sakataren ya bayyana kan ta cikin wata takarda da ya aikewa da shugaban jam'iyyar a unguwar gubuti da ke ƙaramar hukumar makarfi a jihar kaduna a cikin wasikar ya bayyana cewa ya yi murabus ɗin ne bisa wasu dalilai na ƙashin kansa tare kuma da yin godiya ga jam'iyyar da irin damar da ta bashi karamin ministan wutar wato karamin ministan tsaro bello matawalle ya gargaɗi abokan hamayyarsa a siyasa da su gujewa aika wato alakanta shi da shahararren dan bindiga nan bello turji hakan na kunshe da cikin wata sanarwa da ofishin ministan ya fitar a yau lahadi wato a ranar lahadi ministan wato sanarwar ta zargi wasu daga cikin magoya bayan gwamnatin jihar ta zamfara mai ci a yanzu da shirya rahotanni marasa tushe akan matsalar rashin tsaro da ta'addabi jihar tare da danganta shi da ita hukumar hizba ta jihar katsina ta bayyana cewa ta lalata giya da wasu miyagun kwayoyi da ta kwace a karamar hukumar funtuwa a jihar kwamandan hukumar Najar Aminu Usman ne ya bayyana kan ga kamfani wato a yayin zantawarsa da kamfanin dillancin labarai na ƙasa nan a jihar a ranar Lahadi. Kwamandan ya ce kayan da suka lalata su ya kai naira miliyan 60. duka duka na muka kawo ƙarshen takaitattun labaran da matashiya tv amdadin da ya tace sa abubakar mutula ibrahim ni ka dija amata na karanto nake cewa mu wani lafiya